أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تبيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين تكون بوتم المحرم هجرا من دم الله صلى الله عليه وآله وسلم دبونا لكليه حدود ثلاثين تكون yayin daidai da talatin ga watan goma shekara dubu biyu da goma sha shida Allah ya dawo da mu wannan masallaci wanda aka saninsa da masallacin matasa inda muke gabatar da karatu a cikin littafin babban malami al'imam annawawi littafin riyadu ina? za mu tashi hadisi mai lamba ta ɗari uku da talatin da tara muna cikin babi na arba'in da ɗaya satin da ya wuce ba mu yi karatu ba a nan mun yi karatu a masallacin matasa ko masallacin ɗan fodiyo saboda wani abu aridin wanda ya bijiro kuma kamar yadda aka sani mun sanya ƙa'ida cewa duk lokacin da wani abu ya bijiro za mu fuskanci gwargwadon abin da ya ainihin wato bijiro ya sa muka gabatar da karatu ranar lahadi a masallacin ɗan fodiyo mai takin an yi wasiya kowa ya ga ainihin wato kowa inda da izinin Allah idan mun samu lokaci za mu ƙara sayin na uku ko a nan gurin ko a wani guri da niyyar akwai wata matsala da nake so zan tattauna a kanta wadda ta zama shubaha musamman gurin mutumin da yake mai zuwa ga aƙidar shi'a amma kuma bai rigaya ya yi dikamfin cewa shi ɗan shi'a ba shi ne matsalar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ka ga mutane na yawan maimaita ta ai kun ce iyayen annabi kaza ne kun ce iyayen annabi kaza ne wannan matsalar insha Allah zan samu lokaci in ba da amsa a kanta. da izinin Allah da zantukan malamai na da da na yanzu ma har wanda suka da rai wasu za mu kunna bidiyonsu don mutane su ji wannan ainihin wato matsala Allah madaukakin sarki ya mana tawfiki wa an abi muhammad jubair bin mut'im radiyallahu anhu daga abi muhammad jubair dan mut'im Allah ya kara masa yadda yake anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la yadkhulul jannata ba zai shiga aljanna ba wane ne sai annabi yake qati'un wanda yake yanki zumunci qala sufyan fi riwayati yace ya'ani qati'u rahimi wanda yake yanke zumunci ba zai shiga ainihin wato aljanna ba wannan hadisi a imam al-bukhari da muslim suka ruwaito shi ka haka muttafaqun alaihi da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kawo la annafiya yace la yadkhul ba zai shiga ba sai ya kawo aljannata shine maf'ulun bihi muqaddam sannan qafibun shine fa'ilun mu'akkad dan haka yayin da ya zamanto qafibun shine fa'ilun mu'akkar kuma shine ismu fa'il ne na qata ya kusa alqafi shi ne ismu na shi da haka duk mutumin da yake yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba in ji Allah sallallahu alaihi wasallama malamai suka a cikin wannan hadisin akwai at-tahadiru shadi tsoratarwa mai tsanani ga wanda yanke ainihin wato yanke zumunci wa annaha sababun fila azabi shadi. yana daga cikin abin da yake sabbaba Allah subhanahu wa ta'ala wa mutum azaba mai tsanani alladhi yaqulu bayna al-mabdi wa bayna bayna al-mabdi wa dukhul al-jannati ibtida' wannan zai hana mutum shiga aljanna a farkon shiga domin wani ittifaki ne na malaman sunna duk wani laifi da mutum ya mutu yana in dai ba shirka da Allah bane idan bai haɗu da al'adalu na Allah ba ko bai haɗu da al'ihsanu na Allah ba to zai je ya haɗu da al'adabu na Allah shi ne Allah ya ce kar kai abu ka je kai in aka je lahira yi maka azaba gurgurdan laifin da ka ya maka abinci dan ya turo maka manzanni shi yasa yace wa ma kunna na hatta na ba'atha rasula ba ba wa mutum azaba in ya tafi lahira sai mun turo masa da dan sako tukunna idan kuma ka haɗu da al'insanu ka tafi da laifin kuma Allah madaukakin sarki ya ce ya yafi da haka shi yasa malamai suka ce ittida a farko da haka in ba a farko bane in mutum ya shiga wuta saboda yanke zumunci to zai zauna ya ɗanɗana azaba a wuta gwargwadon hukumar da ne yanke zumunci amma ba yadda za a yi mutum ya dawwama a wuta in yana da imani ko da kwatankwacin ƙwayar zarra ne abu na biyu wanda ke cikin wannan hadisin shine manista allah qadiyatar rahim duk mutumin da ya halatta yanke zumunta aliman bi hurmatiha yana sanar da cewa haramun ne yanke zumunci to lam yadkhul jannata abadan har abada ba zai shiga aljanna ba sai ya zaman to zai shiga aljanna ne saboda halatta yanke zumunci ba saboda kin yanke zumunci ba wannan ka'ida ce a gurin malamai ya sa ɗalibai da muna karatu da su muka zo wani littafi wani malami ya kawo daga cikin kawa'idin da ake gane wannan siga ce ta ainihin wato fi'ilul amri shi ne a samu ko fi'ilun mudari a samu siga cewa alwa'idi kyacewa Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya abu kaza sai na maka kaza ya muka ce yanzu faɗin Allah madaukakin sarki da ya yake wa man yaqtul mu'minin duk wanda ya kashe mu'mini muta'ammidan da gangan fa jazaohu jahannama to sakamakon sa jahannama khalidan fiha iya da goma a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima Allah ya tsine masa ya fushi da shi kuma ya masa tattalin azaba mai girma da haka malamai suka ce a irin nan gurin akwai kaddara cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan wanda ya kashe mumini da gangan sannan yana mai kudurta cewa halal ne ya kashe muminin kuma ya mutu bai tuba ba to yana mutuwa fa da za ku jahannama sakamakonsa jahannama kuma khalidin fiha ya dawwama a cikin ta saboda halattawar ba saboda aikin ba saboda da ijma'in malaman duniya duk wanda ya kalli abin da Allah ya haramta shi kuma yake halal ne wannan kaulan wahidan ya fita musulunci ya kafarta da haka duk mutumin da ya yanke zumunci kuma ya ce halal ne ya yanke zumuncin wannan yana sane babu uzuri na jahilci aka tafi lahira sai ya shiga wuta kuma sai ya dawwama a cikin ta Allah madaukakin sarki ya tsare mu وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة shuba. الله عنه عن النبي sallallahu alaihi wa sallama. Daga أبو عيسى مغيرة بن shuba. Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yadda wannan mugwira su bin shuba yana ɗaya daga cikin Bodigai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda suke ba annaba kariya a duk lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake tafiya za ka ga shi yake shiga gaba ya kai ya kawo ya kaza ya kaza amma wannan mutumin hashi bai kubuta ba bai tsira ba daga zagin shiya akwai lokacin da na san wani malami a nan kasan ya kalli wannan mutumin ya ce masa mazalaki har sai da ya zo yana kwatanta mubirati guni shuba irin ga yadda yake yi da mata yayin da zai kwanta da su amma dai dama Allah ya ce inna min al-mujrimina muntaqibuna da aka sai mun dauki mataki akan mutanen da suke mujrime ne jiya jiyan nan aka tura mun wani abu na zazzaki wanda lokaci zai zo shi ma zan kunna shi ta project a cikin bayanan shi yana da shi a waya yanzu yana faɗa cewa duk wani mutum da ka sani a sama ko a ƙasa in dai ba annabi muhammad bane kowaye shi sai dai aliyafi shi ya ce ya fi annabi musa ya fi annabi ibrahim ya fi annabi isa ya fi annabi musa aka yi faɗa Ya ce, kuma in ka ji haushi ka fashe wai wannan haka Allah ya tsara na nace ina ma a ce lafiya lau yake yadda za a yi gaba da gaba da ya ci duka na nasoshi wallahi ai ba ka zuwa ka ce wani ya kuwa da sai kana da nasti da dalili daga gurin Allah ko kuwa saboda haka mu a itiqadin mu ko kai waye in dai ba annabi ba sai annabi ya je ka wannan shine aqidar mu to bari ka gani nan gaba idan Allah ya maka tsoron yanzu ba sun istisna'i ba sun ce sai ya annabi to nan gaba sai ka sun ce ma alin ya fi annabin da rai dan mu ai muna da littattafan da suke faɗa haka muna da littattafan yanzu ba an fara ba an ce sai dai alin ya fi annabin Musa ya fi annabi Isa ya fi annabi Nuhu ya kuwa ya kuwa ku to wallahi dan gaba in kana da rai sai ka ji mutanen nan tsararra sun ce ali ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne eh, wannan fa karkaciya da larabci aka faɗa ba a gane larabcin ba ne wannan da hausa zazzage yake faɗa wannan magana ya ce kowai annabi ibrahim ba annabi musa annabi Ita, annabi nuhu amma ya ce sai dai aliyafi kuma ya ce wai haka allah ya tsara ko a gidan uwarwa allah ya tsara haka ubu a dai ƙur'ani a sunnanta ba wannan wallahi babu amma ya ce wai haka Allah ya tsara kuma ya ce ma wai in ka ja haushi ka fashe to irin waɗannan mawkifin da suke ɗauka su jingina ma ahalul baiti su ɗauki matsayin da ba nasu ba su ce nasu ne ahalul suna ba za su yi da wannan da yadda muke ƙaunar ahalul baiti muke son su ba za ka zo ka ce mana sai dai a ya fa annabi Ibrahim ya fi annabi Musa ya fi annabi Isa ya fi annabi Musa. domin a gurare da dama Allah madaukakin sarki cewa annabi yake koyi zai ce masa fasbir kamar sabar ulul azmi min ar-rusul hadi yadda Allah madaukakin sarki ma ya kira su yace musu ulul azmi min ar-rusul manya manya daga cikin wato manzanni na Allah subhanahu wata'ala amma wannan mutumin yazo yace wai sayyidi ali bi ya fa annabi Musa da Isa da annabi Ibrahim da annabi ya haɗa fakar da yake duk wani annabi da ka sani in zai ba annabi muhammad ba ne to sai dai aliyabi wannan maganan ba harnanci ba ne ba yadda ba ne ka kalli wani mutum shi ba annabi ba ka ce a ya annabi daraja Allah madaukakin sarki ya mana tofiki ya samu dace qala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna Allah ta'ala harrama alaikum Allah madaukakin sarki ya haramta muku uquqal ummahati saba ma iyayenku mata me yasa anan annabi ya kawo uquqal ummahat saboda duk yadda mahaifinka yake da girman haƙƙi a kanka mahaifin mahaifiya ya nufi har wajen su uku sama da na mahaifi shi yasa anan annabi ya ware al'ummahat aka faɗi haƙƙinsu daban wajen ainihin wato saba musu to Allah ya haramta wato sabawa iyayenku ainihin wato mata to hadda mazan ma Allah ya hana a saba masa tare da na iyaye matan ya fi girma da matsayi da haramci mai girma sama da na iyaye ainihin wato su maza ɗin sannan wa man'an da kuma hana haƙƙin da ya zama wajibi a kanka ka bayar da shi Allah maɗaukakin sarki ya hana wannan sannan wahad mehad shine neman abin da ba haƙƙinka ba ka nema ka ce sai an baka da wannan Allah subhanahu wata'ala ya hana shi yasa zaka ga duk inda aka zauna da wasu mutane duk lokacin da abu ba haƙƙinka bane kana neman sai an baka to ba a zauna lafiya idan mace ce a gida tana da kudu tana da iyaka da aka tsaya cewa ta tsaya iyalan daga lokacin da ta tashi tana neman haƙƙin da ba naka ba to ba a zauna a lafiya bari ba ku misali idan kana da mace ɗaya za ka je ka ƙaro ta biyu ai ba haƙƙin ka bane sai ka sanar da ita sai ta yarda ko ba ta yarda ba to amma da yawan mata sun sama kansu cewa dole in za ka yi aure sai ka sanar da su sai sun yarda ko ba su yarda ba sannan za ka ƙara ba yasa daga lokacin da wasu suka ɗauki wannan ƙa'idar suka sa kansu sai ka gaba za a zauna lafiya ba don sun ɗauki haƙƙin da ba naka ba sun dora wa kansu da haka duk lokacin da mutum yake neman haƙƙin da ba naki bane to ba a zauna a lafiya shine wahal sannan wa adabil banati da kuma binne 'ya'ya mata da ransu kamar yadda ainihin wato jahiliya suke a wancan lokacin Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa idza bushira ahaduhum bil unsa idan aka yi matsayin su bishara cewa ya haifi ya mace Allah yake zalla musu wajen wa huwa kabi. Za ka ga fuskar shi ta tinnike ta yi bakin kiri alhali yana mai bakin ciki Allah sai ya kawo jumla a aliya wa huwa Ya tawara min alqawmi min su'i ma bushara Za ka ga yana koyewa mutane saboda munin abin da aka yi masa bishara da shi cewa ya haifi ya mace Allah ya ce ayyusifuhu ala huni ko dai abinda aka haifar masa na kyamace ya rike shi ta hanyar wulakantawa ba ci ba sha ba daukar nauyinta ba kulawa da ita a matsayinta na ya an yi dusu mafi turabi ko kuma ya je ya buɗe ƙasa ya kawo ta garanta ya saka ciki ya rike Allah ya kawo kalimatu tambihin wasu tsarin yake ala ku saurara sai ce sa'a ma ya haku masu yin irin wannan hukuncin akan ƴaƴa mata wannan hukuncin ya yi mun shi yasa za mu ga da musulunci ya zo bai gushe ba yana ta faɗa a mawkifi da dama in ya faɗi namiji sai ya faɗi mace in ya faɗi namiji sai ya faɗi mace don ya mutunta ya mace ba kamar yadda ake kallanta ba a baya ba kamar yadda ba ta da kima ba shi ya sa ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala da ya faɗa ya ce lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha'u mallakar sama da ƙasa ba na kowa ba ne na Allah ne shi yake halitta abin da ya ga dama sai ya ce ya habu liman ya sha'u inasa wani idan Allah ya ga dama ya bashi ƴaƴa mata zalla wa ya habu liman ya sha'u zukur wani idan Allah ya ga dama ya bashi ƴaƴa maza zalla ibn qayyim a cikin littafin shi tuhfatul mawlud yace ina ma ake mutanen mu suna karatun na'au da karatun balaga mai zirgi wala da za ka fahimci hikimar Allah da ya sa ya tashi da ya tashi sai ya neman kalmar ina sannan ya nakkara kalmar sannan kalmar maza aka kawo ta ma'arifa da alif da akwai dalili amma ba za ka gane ba in kai baka da alaka da albiya ta bangaren sanin na'au da sarfu da balaga sani mai ba za ka san dalili ba an fahimta yasa daga lokacin da kai alaka da larabci ni kai nisa da fahimtar yaren larabci to gwargwadon kuma yadda za ka fahimci ƙur'ani da suna sama sama ke yasa sai kaga kana karatu amma zau ɗanɗanin da ake samu ƙarƙashin fahimtar ƙur'ani da sunna ba za ka iya samu ba saboda baka da alaka da larabci alaka ta sosai alaka mai kyau wannan shi ne da haka a gurin malaman balaga akwai wanda suke ce masa nakira litta'abi a kawo abu nakira don a nuna abin yana da girma da matsayi da daraja Allah madaukakin sarki a Qur'ani ya ta faɗa ya ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzon ar-rasulu anan gurin da alif da lam ai an san kowa ya amma wani gurin Allah sai ya kawo shi nakira ya ce laqad ja'akum rasulun walamma ja'ahum rasulun min indillahi wancan ar-rasul din shine rasulun din anan ba wai gairu mu'arraf ne an san shi amma me yasa can ya kawo shi alifun da lamun ma'arifa nan ya kawo shi na kira kar ka dauka ko ba a san shi bane an san shi wannan na kira ne littafin Allah ya kawo shi ne na kira a nan dan ya nuna darajar annabi ba daidai take da darajar kowane annabi a duniya ba yasa yake walamma ja'ahum rasulun min indillahi laqad ja'akum rasul to da haka wannan yana daga cikin abin da su jahiliya suke har Allah madaukakin sarki yake wa idza bushira ahaduhum ko wa idza al-manqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin idan aka tambaye al-manquda wacce aka bude kasa da ranta aka kawo ta aka saka a ciki aka rufe me kika aka yi maka ba wani abu kawai saboda an kidinin ta ba a san ta ba a kaunar ta ne ka aka yi maka shi yasa zaka yana daga cikin haƙoƙi da ‘ya'ya suke da shi a kan iyayensu lokacin duk da labari ya zo maka cewa an maka haihuwa namiji aka haifa ko mace to kai fatan abin da aka haifan maka Allah ya sa ya zama shine mu zama ka alheri kuma kai murna da farin ciki da hiba da kyautar da Allah ya baka amma yanzu da an haihuwa sai ka ji mutum ya tambaya mu ne ko mu ne wato namiji aka haifa ko mace da an ce mace sai sai ta an kuma mace ta haifuwa ta wannan wata yar karamar jahiliya ce take dan motsawa ne wata yar jahiliya jahiliya ce take take motsawa ne lokacin da mahaifiyar na na ba take ta burin cewa Allah ya ba ta ɗa namiji قال رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى sannan ta haifi ta gaci saboda ita tana burin Allah ya ba ta ɗa namiji wanda za ta sadaukar da shi banda aikin addini ba abin da zai kuma da yawa daga cikin iyaye gara ɗaya daga cikin manufa manya-manya da ya sa ake haifar ɗa a duniya ba su ma sani gwamnati ba wani abu da ɗabi maka a duniya mafi muhimmanci irin idan Allah ya baka shi ya taimake ka gurin tsaye da addinin Allah shi yasa annabi zakariya ai da yazo yana addu'a cewa inni siftul mawaliya min wara'i wa kana timra'ati aqiran fa habli min ladunka waliya ina roƙon ka bani tsani saboda ina jin tsoron wanda za ka biyo bayana kada addini ya tsorata na haka Allah ka ba da daga gurin ka shi yasa yake addu'a ba wai kawai yana so ya haifi ɗa ne ya zama injiniya ko ya zama fili ko ya zama ya karatun kemistiri ko ya zama ko ya zama lauya ko ya zama gwamna ko ɗan majalisa ba shi bane target ɗinsa in zai zama lauya ɗan majalisa gwamna ya zama to ɗaya daga cikin mafi aikin da zai yi da wannan shi ne taimakon addini ma da wannan mukamin amma ba addini zai taimaka ba duk abin da za ka yi fatan ya zama ya zama aikin banza ne a nan duniya ya ci karo da shi kuma a nan zai da shi ba zai tafi da shi ba wannan to da haka wannan shine ɗaya daga cikin manufo da haka lokacin da take complain take cewa inni wa da aka ba unsa amma wa laysa zakar kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni uiduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim da Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi wannan addu'a da mahaifiyarsa ta mata idan ana magana shi yasa ba wata mace da ƙur'ani ya kira sunan ta ƙarara, duk matan duniya sai na Maryam ita kaɗai da na Maryam Allah ya ƙara mata tsira da aminci Na haka haramun ne wa wa'adal banati da kuma binne 'ya'ya mata da ransu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allah ya haramta wannan haramun ne ya kamata mutane su sani da akwai binnewa hissi akwai binnewa ma'anawi binnewa hissi ita ce wata larabawa suke yi a jahiliya a buɗe ƙasa mace da ranta a kawo ta ciki a saka a rufe binnewa ma'anawi kuma ka haifi ya amma abinda Allah ya dora maka naka sauke nauyinta naka sanar da ita addini ba kai ba wala ka binne ta binnewa ma'ana yanzu kwanan nan wani ya dawo daga jami'a yake faɗa min yanzu akwai yan matan da a jami'a sun yi firamare sun yi sakandare sun tafi jami'a tun da suke a rayuwarsu ba su taɓa sanin cewa rashin sa hijabi ba haramun ba ne su labari ma wai labari ma wai su ji labari a gurin wani ba taɓa sani ba sai da suka tafi jami'a in ana irin harkokin musulunci nan ana magana cewa su dinga sa hijabi ai haramun ne sai su kama mai su abin gari ba ko ne ya ta sai ka gama Yarinya yarinyar ta gama karatu nan yarinya tana shigowa da kayan talla tana ga kaza yana mata kallon yar kauye kida ma bata waye ba bata ci gaba ba to shi in ba sa a bakar shi saboda bai koya mata addini ba tallar da za ta fiya fi wannan muni kamfanin mtn da ta gama karatu za su da kamfanin b mobile da kamfanin gulu da kamfanin bala'i da kamfanin tashin hankali a sa ta shafutar da shaf ɗinta na yamma ce sai a biya aji wanda zai shigo daga wajen kaduna ita za ta yi maka baka da zuwa wanda kuma zai fito ita za ta yi maka baya ta zama kayan talla ba ka ake ba haka ake to da haka ƴaƴa ga duk wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi ya sani amana ce a kan shi Allah madaukakin sarki sai ya tambaye shi amana da ya ba shi musamman amana ta ainihin wato ƴaƴa mata suna buƙatar kulawa da taka tsantsan na haka ba wanda ya ce maka wai idan an baka ɗaya namiji shi ya fa zama alheri ba inda aka yi wannan tara. shi ya sa malamai suka ce Allah madaukakin sarki da ya tashi ƙarƙashin auyi zawujuhum da ƙuranin wa inasa sai ya hadawa annabi ya ba shi maza kuma ya ba shi mata da haka sai ya to babban yar shi mace ce na na Fatima Allah ya ƙara mata yasa ya'yan shi sai ya to guda hudu mata guda uku na maza shi ya sa Allah ya kira su ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika ka faɗawa matanka sannan ka faɗawa ‘ya'yanka mata saboda annabi yana da ‘ya'ya mata da ƙasƙanci ne a baka ‘ya mace da Allah subhanahu wa ta'ala bai sauki manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya to ‘ya'yansa mata ma su fi yawa akan mazan ba saboda ka bayan da aka yi wannan karatun aka ce ɗa namiji shi ba zama a gare kar ka je kai addu'a ka ce kai namiji kake so kuma wani iri ne Allah ya baka billahi allazi la ilaha illa huwa Allah zai jarraba ka da dan da kullun sai an kwace ka hannu to kaga dan da kullun kuma za a dinga kwatar ka hannunka ai kaga gara ma ka hakura da wannan nan eh gara ka hakura kuma binciken da aka yi an gano cewa mafi yawanci mata sun fi tausayi sama da maza ku tambayi ustazai wanda suka tara mata suke karantar da su za ku ga duk malamin da ya tara mata suka tare ke karantar da su idan mata suka hango malamin su zai shiga cikin matsala ku ji yadda za su sai sun sobil din matsala shi amma wallahi in maza ne sun san kana cikin matsala ana gama karatu kowa zai buga mutum ne sai ala gama ta malam to Allah ya kiyaye ai al'amuran ne sai ya addu'a ba ka ake ba haka idan mata ne in kai ma'aikinsu ne suka gaba ka shiga matsala wallahi duk abin da suka mallaka a duna za su iya kawar da shigan ka fita daga matsala yanzu ba kowa bane yana cikin matsala yanzu mahaifinsa shi yana da babur kuma sai ya siyar da babur zai ke sobin din matsalar baban zai da siyar da babur ɗinsa saboda matsalar baban wallahi zai zo baban ya gama bayani ke to baba ai abin da ka sani da sai da to Allah da yake ya baba sai baka mashin din da amma wallahi in mace ce ta mallaki mashin din wala ba za ta yadda baban ta ya wulakanta ba tana rike da mashin din an fahimta ai to saboda haka in za ka nemi Allah ya baka da ka nemi ya baka wanda ya fi zama alheri sannan wa kare halakum kila wa qala annabi yace Allah ya haramta muku an ce kati kila wa qala da ka ji magana a gari kawai shi yasa za ku ga usulubin da na ɗauka duk wani mutum da za a ci ya faɗa abu a babin karatu ko dai in neme ka ta waya ko in tashi in je in same ka in ban da wannan hanyar sai in ja baki na ne in an tashi sai in ci yadda na ga an ce wai to kai ma da nake ba labarin kasan ban da ta dan karka je ka ce na faɗa ni ma wai na ce maka na ji an ce wai ban tabbatar ba amma wani za ka ga guri aka yi abu amma in yi tashi yana sharhin abu wallahi za ka ɗauka abu kari da musulmi ne sai ya tsere abun ya masa firiri ya mai da shi kama wani tantani sannan ya ci gaba da ba da labari yanzu ga shi nan mutane ƙila wa ya yi wa ƙila wa ƙala sai ka social network whatsapp da facebook to can ne duniyar kila wa ƙara wani bai san ka bai da alaka da sai ne taɓa ganin ka sai ku yi labari sai ya soke mai fasiri sai kai ka ana ta bugo maka waya ana ta tambaya yanzu kwanan nan mutane sun dame mu da tambaya akan rikicin da yake faruwa a kan tambayar na ce ku yi haƙuri idan mutu kina da taso mu ba ma so mu saka bakin masu to da duk fitinar da za ta taso idan ba mu ba da gudunmawa wurin kashe ta ba kuma ba za mu ba da gudunmawa wajen tafi gaba wannan ita ce ƙa'idar saboda ana ta tambayar wame muka wasu sun ce su mu ne madogara ta karshe da za su yadda da maganar mu me muka sani dangane da kare ahalin sunna ne shi ko ba ahalin sunna ba dan bid'a ne ko ba dan bid'a bane shi ne to ku yi hakuri yanzu tunda lokaci ne na halacci lokaci ne na fitina ba lokaci bane da ya kamata mu yi magana amma dai su mutanen mu ya kamata mutum ya tsoron Allah idan kun saba da mutum inda kuka saba da shi in ka zo kai magana iya wannan ka'ida ta wala yajri mannakum Anu, qawmin ala alla ta'dilu kare zaman to karanta ta to muke ba mu aiki da ba da kuma wa idza qultum walau kana za ku ba na ce ku yi haƙuri yanzu ba lokacin magana ba ne in lokaci ya zo na mai magana da izinin Allah za mu yi magana wa kare halakum kila wa tsala an yi muku an ce kati abun mamaki yanzu wanda zai zo ya karantar da mutane cewa in ja akun fasikun bi na ba'in fata bayyana idan fasiki ya zo da labarin da zai tada hankalin mutane to ku binciki bayanin yayi amma shi sai a kawo masa labari sai ki bincika wannan yana da cikin matsalar da muke fama da shi mutum ne fa shi zai zai karanta da mutane in ja akun fasikun bai na ba'in sai ya ce a biya abin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama karkashin wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minin illa qata'a ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة وتحرير رقبة مؤمنة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما يدرك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جعلنا خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما wannan ayar dalilin saukatta da ayar da ta biyo gaba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne suka fita yaki da suka ga wani mutum sai suka yi masa sallama sai ya masa sallama da ya masa sallama suka ce a ina wannan ƙarya yake ba musulmi din ya bayyana musu alama ne ta musulunci don ya kubuta daga gare su sai suka kashe shi sai suka koro dabbobin suka taho da su madina da wannan waƙi a tabar bayan Allah ya faɗi hukuncin ganganci da na kuskure sai ya ce masa ya ayyuha alladhina amanu ya fi wanda kuka imani idza zaratum fi sabilillahi bayyana. idan kuka tashi za ku yada addinin Allah a doron ƙasa Allah ya ce ne shine fatasabbatu ku dinga tabbatar da abu kafin ku ɗauki mataki Allah ya ce wala ta ƙulu liman alƙa'ile kuma su salama kada ku faɗa ga duk mutumin da ya jefa muku sallama ko wala ta ƙulu liman alƙa'ile kuma su salama a wata kira wanda ya jefa muku sallama ko ya jefa muku alama ta musulunci Allah ya ce kada ku ce masa lasta mu'minin kai ba mu'mini ba da karku haka Allah ya ce tabtaguna ardal hayatid duniya idan kuna neman wata kaddara ta duniya ne to fa inda Allah magani mu kasira a gurin Allah ai ganima mai wa take sai yake masa kazalika kuntum min qabl kuma ai da kamar yadda kuke ganin wasu ba musulmi bane kuma da ai ba musulmi bane kamar nan Allah alaihi sai Allah ya muku bai wadda ba za ku iya biya ba kuka gane addini na haka sai Allah ya ce fata bayyana lalle ku dinga neman bayani akan abu ku tabbatar da shi kafin ku dauki mataki inna Allah kana bima ta'maluna khabira lallai Allah abinda kowa yake ya sauki cikin sa da baya kuma sai ya ba kowa labari to wa kare halakum qila wa qala wannan zamanin qila wa qala yanzu ta yawa anti-anti-anti-anti-anti. ce an shikenan to mutum kana musulmi musamman musulmin ma kana ahli sunna to ka guji qila wa qala dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan qila wa qala ne yasa a baya wasu mutane suka je suka keta cikin mutuncin wanda bai kamata su keta cikin mutuncin duk a baya da aka yi ta ce an ba mu kuɗi ba kila wa ƙala wani Ba kare halakun kila wa ƙala a ce an ba kuɗi wani ya ce ai ran da aka gama ma laccan nan ta mutala su kura billahi da bi la ilaha illa huwa a gaban shi ya ga lokacin da aka loda miliyan ashirin a mota ta kuma ƙarya yake daga nan in ya saki shi ma wani sai je saki ya ce ai wanda aka yi a gaban shi ne ma ya ba da kaza kaza kaza kaza kaza wa kare halakun kila wa kala duk abin da za ka faɗa a kan wani to kai ƙoƙari ka samu tabbacin da idan gaban Allah ka tafi kayan bai da kai tambaye in baka da wannan tabbacin to in ka tashi ka ce yadda na da an ce wai kenan. dama ya halatta ka ba da labari da sigatul tamri da siga ta rashin lafiya wanda shi ne sigatul jazm haka malaman hadisi ke cewa wanda shi sa za ka ga ana kawo wa ruya an ruwaito an kikaito duk wanda ya ga ruwaya wa kuke yana karatun hadisi ya wannan san wannan sigatul tamri siga ta rashin lafiya ana nuna maka cewa wannan abun ba tabbas in za ka je ka bincika ka je ka bincika haka ya kamata wannan kila wakalan ya sa mutane da dama yanzu ran da muka je kano kana na ake bada labari wani mutumin kirki daga cikin bayan allah ahalus sunna daga kawai fa ya faɗi ra'ayinsa kan siyasan nan a baya yana da littattafai sun fi na naira miliyan ɗaya aka je aka ɗibo littattafan aka zuba fata littattafan littattafan addini eh? to da wata ukuba da mutane suke ɗiba ya haƙuri babu ma ka sabar a jiku a nan masallacin daga kan wani ya ɗauki nauyin karatun da muke ake sa a a nagarta yana kallo kuma muna da da shi'a su ba su taya mu wajen rima da shi'an nan ba daga kawai na yi bayani a nan masallacin na cewa na shi ya ɗauki nauyin karatun da ake sawa a gidan rediyo kaza Allah ya saka masa da alheri akwai wanda suka bi suka samu malam kamin sami tiri cewa ya kamata lalle ya jawo mutum a nan a nan unguwar wai a jamun kunni a jamun kunni saboda wai dan mai nan cewa ne ya ɗauki nauyin karatu ai wannan siyasa ne su ko ba kawo wanda zai ɗauki nauyin to yanzu da shi wancan din ya daina waye ya ci gaba na ce masu to su waɗannan masu wannan tada kuran wani anan unguwar ta shi yasa zai tada kura ko kuwa yadda ka na dinnan ƙyan ba wani mahaluki da nake jin tsoron sa ba wallahi babu yasa da abin da na fahimci gaskiya ne ina nan a kanka ko duk garin nan kowa ba zai saurare shi ba wannan ni ba matsala ta bane akwai annabin da annabi ya bada labari cewa wani zai zo da mutane biyu wani uku wani tsaye, wani zai zo ma ya da'awa ba wanda ya bi shi yadda ya zo haka zai koma shi sa na sha faɗa yana daga cikin abin da ba a so idan kana daɗi ka rubu da shi shine ƙarancin mutane ko yawancinsu kar ka taɓa tsammani wai wayanka ne zai tara mutane in kana karanta wasu taro ba wayanka ba ne ka faɗi gaskiya wanda ta mai ya karɓa wanda ba ta mai ba shi kenan wannan matsalar ta fadakir inna ma anta madakir lasta akwai wani mafa suna zama a guri saboda kai mu muna da nama ra'ayin akan abin da ya shafi harkar siyasa a baya kuma mu ra'ayin mu fa mun gina shi ne karkashin Qur'ani da Sunna ba ba ra'ayi bane na san zuciya muka faɗawa mutane akwai wanda ya je gurin ya zauna saboda ya san akwai wanda ya san ne yace ba ma ni ba ma duk wanda ya sanna Allah ya tsine mai albarka wanda ma ya sanni wanda ma ya sanni su Allah ya tsine to kaga irin wannan jafa'i sai yaya kuma duk daga fakila wahala a ce an ba wa ne miliyan 360 shine coordinator wani yake inda mutanen mu sun san kuɗi lokacin wannan motar da nake yawo da ita da kujerinta da bud da komai har tayoyinta a kwanci a ina za a saka naira miliyan ɗari kuɗi suke amma wani yace wai an ban naira miliyan ɗari kuɗi suke ka gani da shi ma aka kawo aka saka ne bakin ciki na da ba abin kuɗin ba wallahi amana ni shine babbar damuwa ta wallahi da Allah ya sa na dabu kuɗin to dirin rigima alaƙa ta da kai ba ta karatu wace in ka ga dama ka saurara in ka ga dama kada Allah ya sa ka saurara Allah cewa ya fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa la nas'alanna al-mursalin mu Allah zai tambaye mu mun faɗa ko mun faɗa ba shikenan kai kuma Allah zai tambaye ka kaji ko baka ji ba shikenan in na zo na kaba karatu in dai na shaƙi miliyan 360 shikenan in ka ga dama ka saurara in baka ga dama ka ka saurara wannan matsalar ka ce ba matsala ta mutu ni shine babban damuwa ta Allah ya sa mu dace da haka kila wa kala ba shi da ke ko musamman in dai sunan nan da gaskiya ake to ya kamata mu ji tsoron Allah wajen sakin baki kai magana da za ta taɓa mutuncin wani abinda kai kanka baka gamsu ba inda za a ce a tsayar da kai gaban Allah a maka tambaya kai ya kamata mu shiya wannan ina fata an fahimta mu kiyaye wannan wannan abin yana da matukar muhimmanci annabi ya ce Allah ya ƙi muku ƙila wa ƙala an ce an ce an ce an ce kawai shi kenan a ɗauki magana daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan haka lokacin da maganar cewa an ci kuɗin makamai ya taso haka aka yi tawakar ƙila wa ƙala an ce an ce kai akwai kudin da aka faɗa aka ce wane yana da su da kallon shi za ka yi hukunci ka gane cewa yana da su kwa daga wancan lokacin ne zuwa yanzu ne kowa ya gane cewa banda miliyan da yuku da sittin don wallahi da ina da kudin da na koma cikin ganye cikin ganye zan koma in nemi wani katon gida da fulawoyi mai duhu in shige da mai gari a gani da doguwar katanga da mai gari da katuwar bulala in ka zo ban gayyace ka bai tafka ma bulala allai to amma da haka ake ta ila wa ala an ci, an ci, an ci, an ci, haka ake ta yi shi yasa shi wancan wancan zindikin da ya faɗa ya ce wai yana ba da shawara a binciki kuɗin makamai muka ce to ai yana da kyau a bincika amma shi ma kafin gwamnatin ya kowace zo fasfofo a ɗaya ke da ita wata evolution wala wata evolution yake da ita hawan ya kowa shekara ɗaya da wata bakwai da shi bai shekara ɗaya da wata bakwai yanzu motocin da yake hawa a nace a nemo ma'aikatan gwamnati don allah albashin shi ya sai siya masa wannan motocin sannan gidajen da ya siya ya zo ya faɗa mana business ɗin da ya yi ya ce wannan gidajen amma saboda ya kafi saboda ita wannan gwamnati ba ta yi da shi mu kuma ba ruwanmu da gwamnati ta yi da mu ko kar ta yi da mu wa shi bane matsalar kuma na ma kai na alkawari na ma Allah kauri har Allah ya dauke na ba gwamnatin da ta isa ta bani wani mukami in karba dan ni ban so in zauna ni ba yaron kowa bane ban ban so in zama yaron kuwa. in ba ya zama dole sai dai in duba cikin ɗalibai in ce to ga wani ne shi zai iya a shi amma ni a ina to saboda haka haka wa'annan matsalolin suke tafiya amma yana kallon wani yana ce masa wadanci da addini a shekara ɗaya da wata bakwai shi ne shekara ɗaya da wata sai gashi ya sai gidaje gashi ya sai motoci ya ya buɗe gidan ruwa ya buɗe gidan waya amma yana ce wadanci da addini da wani renin wayo Allah ta'ala ya samu dace wa kare halakun ila an gane ya sa maka ce cikin malaman ba wanda zai magana dan bai ita ba kuma na faɗa ne gaba da gaba ta wani ce baka ita ba wallahi baka kai ba to ila wa qala shi yasa zamu ga annabi Sulaiman lokacin da ya nema alhuda guda bai gan shi bai ce mali la ara guda guda am kana min zalim yace la u'adhibannahu azaban shadidan wallahi sai na masa azaba mai tsanani aula ya yanni بسلطان مبين كوي هون ده فجأة مبين يا يعني. ده الهدى هدى إلى وما كث غير بعيد فقال إنتي أحط بما لم تحس به ناسا أبن كيف كسني بوجئتك من سبع إنما الإنسان ناظر وقد لا بال نتبس بقرن سبع يتي مسا إني وجدت مرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم fasaddahum an sabili har zuwa ƙarshe. da ya gama ba annabi Sulaiman labari yana gama me ya masa yace masa sanan zo. za mu duba magani a sadaqata am kunta min al-kadibina wannan labarin da ka kawo gaskiya ne ko ƙarya ne haka ya kamata ya zaman to kana da kamala in an kawo labari ka take da Allah dan bari za mu dan bincika akwai mutanen da sun kware gurin su tura ka cikin rigima yanzu yanzu nan sai da ka zo karatu daidai nan wannan kofar sai wani ya tsaya da jarida kana karyo kana fishi ma yi. sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ne ya faru da aka rama kallahu wata matsala ce take faruwa yanzu yana maka bayani gashi da jarida hannu za ka ɗauka bayanin da yake yana cikin jarida sai ya gama kai kuma kawai da ka shigo ka gama mukaddama sai ka zuciya ka sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a kaza kaza kaza kaza kaza ne sai ka gama an ci alaga ta malam to da Allah wannan bayanin a ina abin ya faru a ina ka samu sai ya duba sai ce wallahi wani mutum ne zai ya faɗa mun ya ce man yana cikin jarida kaza kuma a ji abin cika kuma kaza ba labari to in kana karantar da addini gara kai kuskure a babin fatawa wanda a gidan karatu kowa sun zai yin kuskure in fassara wata kalma ta hadisi ba daidai ba ko in ba da fatawa ba daidai ba sati mai zuwa in na zo sai in gyara wannan ba zai taɓa mutunci na ba amma in na zo na ba ku labari kaza kuma ina ba ku labarin da shi ga tabbas abin da nake ba ku labari a kan shi haka abin yake daga lokacin da ta bayyana ba haka abin yake ba wannan abu ne wanda zai taɓa mutuncin mutum shi sa za ku gaba yadda za a yi Allah ko annabi su ba da labari sannan daga ba su yi mutane ba haka abin ba. bai taɓa yiwa ya sa yake wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmar ubangiji ta cika sidqan fil akbar duk labarin da Allah zai ba baka gaskiya zai faɗa sannan duk labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai faɗa gaskiya zai faɗa shi yasa ya sha faɗa a Qur'ani yace wa man asdaqu min Allah hadisa wa man asdaqu min Allah ila sannan wa kasaratu su'al da kuma yawan tambaye tambaye wanda ba shi da amfani mutane su koma su yi su nemi karatun da muka yi na arba'una hadisi karkashin abin da annabi yake faɗa cewa ma na haitukum an fastanibu wa ma amartukum bihi fa'atu minhum mastata'tu fa inna ma ahlaka alladhina man qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim wannan hadisin shi kadai sai da neman su na kwana biyu wajen awa uku to da haka na yi bayani cewa tambaya iri uku akwai tambaya ta wacce kai ka gane abu kana tambaya ne don a faɗaɗa bayani wanda ba su gane ba su gane wannan yana da kyau akwai tambaya ta baka gane addini ba kana so ka gane wannan yana da kyau amma da tambaya ta lagau da tambaya ta ya kuri ba ta da amfani tambaya ta lagau wani yanzu ya tambaye ka ce alaga ta malam ya halatta a yi layya da giwa idan ka ce masa eh ko a'a ina zai ga giwa da zai daure ta ballata na haihuwa maka mata ga lagau ne bata maka lokaci kawai ne bata ma lokaci kawai ne kamar irin tambayoyin da za ka ga sai annabi ya yi wa'azi wa'azi masu kuka na kuka wani kawai sai ne ya rasulullahi wai waye babana ne annabi ce baban kawa ne to jama'a ci gaba da karatu ko wani yazo ya rasulullahi na gobe ina da dirhami ya zan yi da shi sai annabi ce ka amfani na shi ga kanka ba sai ya fito da duk kudin ba a bashi amsa to sai ya fito da guda ɗaya ce to ina da guda wannan dirhamin ya zan yi da shi annabi ya ba da kafafi su ce to na biyu nan kuma ya rasu lallai ya ra'ayi da shi kun ci kai amfani da shi ga jalan ka kai turo na uku ya rasu lallai shi kuma wannan na uku ya ra'ayi da shi ce to kai amfani da shi ga iyayen ka sai turo na uku annabi ya ce to kai ka san yadda za ka yi da kayan ka inda watakila suna nan sun fi guda ɗaya da an gama da wannan zai sake fito da wannan da an gama da wannan ya sake fito da da wannan kaga wannan tambaya ce talaka ko ba ta da amfani akwai kuma tambaya ta ta'annuki tambaya ta banna ana tambayan ne ba don a gane addini ba don a kure wanda ake tambaya shi yasa Allah madaukakin sarki yace ka ahlul kitabi an tunzala alaihim kitaban min as-sama ahlul kitabi sun zo sun tambaye annabi cewa in shi dan sako ne daga gurin Allah suna so suna fiye a sakko da littafi daga sama suna kallo ya karbi littafi annabi ya ga wannan tambayar ba ta yi girma an baro ta da yawa da ya tsaya yana mamaki sai Allah ya ce ai fa qad sa'alu Musa akbar min zalika ai sun tambaya annan Musa tambayar da kafi wannan fa qalu arina Allah ja'a tambayar da suka annan Musa ya cewa suka yi lan nu'mina laka hatta nara ba za mu taɓa imani da kai wanda Allah ya fito ku da mu mun gaji tukunna sannan zamu yi to da ka tambaya idan ba kana yin ta bane dan ka gane addini ko dan kayi ta wanda ba ka fahimci matsalar ba a buɗa ka fahimta kai tambaya dan ka kure wanda ka kake tambaya ba shi da wani amfani yasa nake cewa idan mutum ahalari ya zo yasa zai karantar da mutane kar ka zo ka ce bari ka tambaye shi ka gani wannan yana da karatu ko bai da karatu ba ruwan kama karfafe shi ma ko wata matsala da kake ganin bai dan buɗe da bayani maka kace akara maka ina ganin kaza kaza kaza kaza dan ya buɗe da bayani kai kuma din shi ma wuri iya ko a hadari kai ma sai ka tafi wani gurin sai ka kafa ba shi kenan ba amma ka zo ka wa mutum tambaya dan ka gane masa wasa a karatu yayi karatu ko ba wannan abu ne daga cikin abin da ke sa Allah ya zare wa karatu albarka kuma kuskure a gidan karatu duk ɗan da mace ta haifa zai iya kuskure a gidan karatu kowaye shi kuwa wannan bilistis na ba to gaskiya kowaye zai iya kuskure a gidan karatu yanzu ba ga shekul islamu bane yi ba ana masa kasu. hadisi zai faɗa ya ce yana bukari ko musulun ko turmiji kuma bai bukari bai musulun ba da gangan ba ne duk abin da kake karanta na ibnu taymiya a cikin littattafan shi yana ce maka hadisi a cikin sahihai a cikin tirmidhi a cikin kaza ba wai maktaba ya ajiye ba idan yana ba a ya tattaka tsani ya ɗauko littafin da ka ake karatu shi yasa wani lokaci sai tsammanin hadisi yana bukari ya ce yana bukari kuma hadisin bai bukari yana cikin tirmidhi ko ibnu majah ko kaza ko kaza ko kaza an fahimta ai sai kawai in mutum ya ɗauki hanya ne daga cikin hanya yana alfahari da karatu kuma wannan yana batar da mutane ta wannan hannu to don ka nuna mai bai isa ba ka je ka jarrabe shi da wata matsala ta ilimi an fahimta ai wannan ba laifi ba musamman za ka ga wani lokaci wanda suke yan bid'a ne suna da alfahari musamman a gidan lura ya sa muke ce ma ɗalibai waɗannan littattafan da ɗalibai suke gudu to su yi haƙuri sai sun dawo sun yi tsalle suna so a annan aulwari din nan a bige shi karanci daga na ɗaya zuwa na shida su alburdan nan su badamasun nan su ɗan tsiranin nan su hamziyan nan su daliyan nan su wutiriya su ashiryan nan duk a yi haƙuri a yi da nan ne ake samun karatun luga mai nauyi da zukazin nan ina zaune a kofar gida sai ga wani ɗaya daga cikin ya'yan wani jingime mai shehi daga cikin shehunan ƙasar nan na ce mai to Allah ya tare ka haddace Qur'ani ya ce eh, ya haddace sai shiga da cikin alburda ina karanto masa baitaka akan falalar Qur'ani da'ani wa wasu fi ayatin lahu zahara zuhuri nari kiran lailan alal alami فالدر يزداد حسنا هو منتجم وليس ينقص قدر غير منتظم فما تصل الآمال الملك إلى ما فيه من كرم الأخلاق وشيم آيات حق من الرحمن مهدثة قديمة صفة المصوف بالقدم lam tattarin bi zamani wa hiya tukhbiruna an al ma'ad wa an adam wa an irad damat ladaina fasaqat kull mu'jizatin min an nabiyyin izza'at wa lam tadib sai da yana ta mamaki da shi yana kallo tunda ni dan izala ne to bai kamata ki na yi alburda ba bai san ko inda zai ce zai koya albardar a guri na wallahi sai na mai gyara fassara ma in ya sai na ce ba daidai ba so da mun koye ka daga inda ya kamata mu koya yawa ni ba aku ne. yawa ina da malamai da nake zuwa koyi karatu gurin su, ni ba aku bane saboda haka wannan shi ne. ina ba ta fahimta saboda haka yawan tambaya ba shi da amfani akwai wani dan bid'a a Kano ne alfahari ma yake yake duk yan izalar duniya ba ma bai na Najeriya ba fa saboda yana da cewa ya koshi saboda haka yadda yake haka malamin nashi yake da alfahari gidan karatu ya ce duk ɗan izalar duniya da ga ɗan izalar da ya isa ya kama shi in dai a matsala ba ce ta larasu bai gani wannan kuma ya karci ƙasa ya rantse da Allah ranar nan kawai na tashi wani ɗalibi ne ce ka je ka jarrabe shi ga wasu as'ila ka tambaye shi na ce ka ce masa sai ɗalibi ne a kulliya an ba ku asamin kana so ya maka bayani akan waɗannan matsalolin na ce ka ce ya maka liƙirabin jimlar kamata kuno yi walla alaikum yadda kuke haka za a shugabance ku kamata kuno da wannan ta kuno din dole a nemo mai masa jizma sannan yi walla alaikum ya yi liƙirabin sannan na ce ka ce maka liƙirabin aya cikin suratun rahman da Allah ya ce wajen aljanna ne da wajen aljanna ne da kaga mutum ko yana kan kamban ligirabi ba kasafai yake fada a irin wannan ba mu kuma an musabaka ta sibo ne kallo muke wallahi musabaka ta sibo ne musabaka ce ake yi wasu matsiyasan da katira ne wallahi in suka rafta mutum wata tambaya sai ya cire gilashin tambaya ake akan nawo wani ma za ka ga masta sai yake da gajiya nuna kan kujera amma aka rafka ne wata tambaya sai ya cire gilashin na ce ka tambaye shi faɗin Allah maɗaukacin sarki cikin suratu taha da ya ce ƙalu in hada ne na sahira da kuma ƙalu in na hada ne na sahira ne duk ɗaliban na hau ya san in na harku nazgun wa taukilin wa ta'alilin to in mun ɗauki ƙira'a na ƙalu in na hada ne idan in na ta zo harku nazgun wa taukilin abinda zai biyo bayan ya kamata ya zama to mansubi maimakon in na hada ne sai a ce in na hada ne na ce to me yasa aka kawo inna kuma abin da ya biyo bayan ta marfu'i domin wannan gurin ai inna hadha ne marfu'un ne bil alif ko kuwa nace ka tambaye shi nace sannan ka koma cikin suratul hud da shi fadin Allah da yace yawma ya'ti wannan ya'ti din da aka yi masa jazma wani kayan aiki ne masa jazma sannan nace ka masa tambaya kwaya dai a sarfu fi'ilin zahaba ya zahabu za a iya ɗora shi a ce zahuba ya zuhubu kaman a ya ƙara zan iya cewa ƙaru a ya ƙuru kaman da kala ya da kulu zan iya cewa da kula ya da kulu kaman jalasa ya jilisu zan iya cewa jalusa ya jilisu kaman fata ya ku zan iya cewa fatu ya fituhu kuma idan an yadda mai bambancin fata ya fitahu da fatu ya fituhu Mai bambancin sa a ka'idar ka na ce ka je ka tambaye shi da ya dai ce a ai ba zai yi zaba ya tafi amma zahu ba ya yanko ne na ce a ina ai ka faɗa masa cewa in ji ne da sauran shi kuma malamin na ma da yake alfahari in zai zauna ya karantar da su ya zauna ya karantar da su amma wallahi har yanzu a gidan luga da yake ganin cewa ya isa ya kai wuyansa ya yi ƙarfi a faɗa mai da sauran shi bai kai wallahi bai ta ba sannan na ce a masa tambaya ta tafsiri kwaya ɗaya shi ma duk kuma da yaron fa ya jefa a samin ɗin da ya rubuta sai da ya bar takarda a hannun ta kwana sannan washe gari ya je wanda ƙarya ne ka kawo min takardar a samun ta kwana a hannuna in kwana ban nemo maka abin da ka zo wanda shi yi. amma takardar ta kwana a hannun shi kuma da aka je ya ba da dama ya ce a ɗauka aka ɗauka kuma ya kasa amsa abin da aka zo amma shi ne zai da ke gaba ya ce duk yan izalin na duniya ba ba ma watakila na garinsa ba nawa na duk duniya an fahimta yi da shi yasa irin wa'annan idan sun kira mu cewa za a tattauna sun kya a fili da babanku da yadda in mun ka da shi mun ka da ku gaba ɗaya amma ba zan zon bata lokaci a kanka ba kai ma kana da na gaba da kai sai dai shi ogan kwata-kwata da shi yake abin nan Allah ta'ala ya samu dace don ba irin wannan aka samu ga gaskiya bai halatta ba kar a je a dinga wa mutane tambaya ta yakuri dan a gane cewa sun yi karatu ko ba su ba wannan alaman ne ba shi da ke kowa ya karantar da iya abin da zai iya sannan ka yi kokari ka sa ikhlasi yayin da za ka karanta ka karantar dan Allah bas kenan Allah ya sa mu dace sannan wa ida'atul mal da kuma tozarta dukiya haramun ne shine aiwatar da kuɗi inda bai kamata ba da haka yace qauluhu ma'anahu qauluhu ma'anan ma'anahu shine man uma wajaba alayhi shine mutun ya hana abin da ya wajaba a kansa wa ha shine talabu ma laysa lahu ka nema abin da ba haƙƙinka bane وأدب البنات شين عينهم ومعناه دفنهن في الحياة رفي صدرنسو وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه شين كذلك جنة بعد الأباري جاء بنا كذلك يقول قيل كذا أنت كذا وقال فلانا كذا مما لا يعلم صحته أبنا بكسن إنجل تشبا كذلك جنة بعد أولا قسير مغانا حرام أم فهمت عاي لك دسا لك جل أباري to kai kokari ka tabbatar da labarin kuma wannan ka'idar ita na daukar wa kaina kuma in Allah da haƙin mutu akan ta zan mutu sannan wala yuzunnuha ba wai zaton ta yake ba wa kafa bil mar'i kadiban ya ishi mutum ƙarya an yi haddisa bi kulli ma gaba da labari duk abin da ya ji wa ida'atul shi shine tabziru wato watsa duke wa da kuma juya dukin fi gairil wuduhil ma'azun ta fuskar da ba a yi maka izini ba shine at-tabdhib fiha min maqasid al-akhirati wad-dunya na manufofin duniya da kuma ainihin wato lahira wa tarku hifzihi da kuma barin kiyaye dukiyar ma in kana tare da zai yi a kiyaye wannan dukiyar wa kasaratu su'al yawan tambaya shine malamin al-ilha'u shine kana ce fi ma la hajata ilayhi cikin abin da ba a bukata zuwa gare shi kuma ka zo ka nace cewa lallai fa sai an baka amsa akan shi Allah ta'ala ya shirye da mu a cikin wannan hadisi abu na farko shi ne da za mu samu na fa'ida wato akwai hurmatu man'ul hukukul iba haramun ne ka hana haƙƙin bayan Allah mun sha faɗa a munasabobi da dama muka ce dalilan da ya sa Allah ya aiko annabawa a doron ƙasa dalili ne dalili na farko don mutane su gyara alaƙarsa tsakaninsu da Allah dalili na biyu don mutane su gyara alaƙar su isu su ba za ka taɓa zama al'abdu salihu ba ya zaman to huwa al'abdu mustaqimu ala ta'atin lahi shine bawan da ya tsaye wajen yi ma Allah da'a alqa'imu bima alayhi min huquqin lahi wa huquqi ba ka tsara haƙƙin Allah ka tsara haƙƙin bayan Allah ƴan uwanka to lokacin ne ka zama al'abdu da haka na sha baɗa nake ka kanto tun daga farkon ƙur'ani har ƙarshe duk inda qur'ani ya maganar haƙƙi to bai fita daga ɗayan biyu za ka samu ko dai haƙƙin nashi ne ko haƙƙi na bayan shi ne da wannan ne ake zama mai al'abdu salihu baya wa nake sannan abu na biyu hurmatu aka da malai talaka haƙƙun haramun ne ka karɓa abin da baka da haƙƙi a kansa da abin da ka san ba haƙƙinka bane ka karka nema ka nema ballantana ka karɓa don neman abin da ba haƙƙinka ba ne yana kawo rashin zaman lafiya cikin mutane wannan yana daga ciki ƙarƙashin shine wa man'an wahatin sannan abu na uku a cikin wannan hadisi akwai tahrimul mujadalati wal mushahala haramun ne a dinga jayayya wacce ba ta da amfani da kuma kiyayya ga juna wal asila allati la fiha da kuma tambayar da ba fa'ida a cikin ta wala yatarabu alaiha khair tambayar da alheri bai ratayu da ita ba ko tun kuɗa wata cuta to bai kamata a dinga ita ba irin tambayoyin da zaka ga ana mala abakar goma to shi da yake yana da hakuri ne ya san ya kamata dattijan arziki Allah ya ji kan malam wannan dattijo wannan tsoho Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta amma kaga malam lawan abubakar Allah ya ji kansa shi da ya zo kaga ai bai iya ɗauka nan tambayoyi in ka kwaba masa sai ya kwaba maka daidai da yadda ka kwaba da haka an katan tambaye shi kace alaga ta malam za a iya kawar da garin rogo sai ce eh za a iya mu bakan ya muri ne ba kuma ma shi kenan ba alkalamu bil kalam sannan abu na hudu a cikin wannan hadisi shine annaha an tabzir hani akan almubazzaranci da tozar da dukiya da haka kamar yadda ya faɗa tozar ta dukiya shine amfani da dukiyar ba ta inda ya dace ba wajen ciyar da ainihin wato kuɗi din an fahimta a yi. wannan hadisin malamai suka ce ya cancanta a haɗa shi da sauran ainihin wato hadisai wanda a kansa addinin musulunci yake zagayawa sannan wa an yakuna kunar umdatul ahkam sannan wannan hadisin yana daga cikin madogara ta hukunce hukunci Faƙar hafi da al'umurar daruriya ta linnati wannan hadisin idan muka kalle shi da kyau ya kiyaye abin da aka yi masa ma'alumin min addini bil darura ya kiyaye addini addinin mutane da annabsu rayukan mutane da almalu dukiyar mutane da al'aqal hankalin mutane sannan da kuma al'irdu mutuncin mutane wannan yana daga cikin dalilan da yasa Allah subhanahu wata'ala ya aiko da addini wayannan malamai suke ce musu darurar a wato kulliyatul khamsa wato wanda suke al'umuru daruriya abubuwan da suka zama dole shi yasa suka ce in kai malami ne da gaske duk lokacin da za ka yi fatawa to ba a so fatawarka ta karo da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyar faqad hafiza dina wal aqla addinin musulunci wannan hadisin ya kiyaye addini da hankali fa yakunu bi adami kasarati su'al wal ilha ana tsare addini da hankali ne ta hanyar kada a yawaita tambaya kuma a naci a kanta cikin abin da babu fa'ida a cikinsa li'anna zalika domin wannan fa yana buɗe babi na shubaha abin da ba a bukata a kan shi ka naki kuma kai ta tambaya to yana buɗe babi na shubaha wa man lajja hadal ba duk ko mutumin da yin zurfi a wannan babi kuwa to kasurat kasurat tanqulu shi ya yawaita kirantuwa daga nan zuwa nan shi ta ku ga akwai wanda sun ka'idar su duk wata gida a sabuwa wata zai ga sun taɓa. da su ake yayin ta a ce maka kadama da yazo su ne shugabanninta daga baya suka gane ba gaskiya bane suka bari kaza ma da yazo su ne da in abu yazo to tsayawa za ka yi ka kalle shi kallo na hankali da ilimi tukunna kafin ka faɗa cikinsa wa ara da dinahu sannan ya bujuro ga addininsa zuwa ga ainihin wato fitina wannan yana ciki sannan akwai tsare ainihin wato rayukan mutane ta yin hanyar kunga tsare rayukan mutane ta hanyar wa adabil banati dinnan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da shine ainihin wato binne 'ya'ya mata wannan yana daga ciki tsare ‘ya'ya mata shi ne wato hizbin nan fa harrama Allah qatla hadini da haƙƙin Allah ya haramta a kashe kowace rai in ba tare da haƙƙi ba yana daga cikin kasare da larabawa ke shi ne mace da ranta a kawo ta a saka ciki abin da ta addinin musulunci ya hana wannan sannan kuma ya kawo tsara mutuncin mutane da haka fabihibzu hukukul walide ne wa birrihima da tsare haƙƙin iyaye ne da biyayya gare da rashin budurwa da abin da zai cutar da su ko ya a cutar da su aulan wa fi'ilan aka shar'anta wa'annan abubuwa sannan ya haramta amfani da ainihin wato haramun ne a ta dukiyar mutane ta hanyar da bai dace ba wa'annan su ne kulliyar sai fa idan an samu abu guda ɗaya to wannan kuma dole a san yadda za a yi idan suka ci karo amma in ba su ci karo ba to ba a so kai fatawa fatawa ka ta ci karo da ɗaya da ne mai zama faɗa mun ce abubuwan nan guda biyar abu na farko shine addini ko abu na biyu shine annabtu rai ko abu na uku shine almalu kuɗi ko abu na hudu shine al'asalu hankali sannan abu na biyar shine al'irdu mutuncin mutane wanda wasu malamai na karawa abu na shi shi ne shine nasaru, dangantaka Allah madaukakin sarki ya shar'anta addini ne don wa'annan abubuwan guda biyar asali kada wani ya fatawa fatawarsa ta ci karo da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan. to amma yanzu idan addinin musulunci yana buƙatar a tsare shi rai tana buƙatar a tsare ta idan kuma aka ce za a tsarare addini zai fata da rai ya fata addini ya tsayu da addini ya fata rai ta tsaye wanne ya fi sauki rai ya fata kungayen sun ci karo ba za a yi hada kuma ko to a irin nan gurin da rai ta tsayo addini ya fata gara addini ya rai ta fata to haka kudi, ga kudinka ga addini da kuɗinka ya tsaya addinin ya faɗi da ka rasa kuɗinka addini ya tsira wanne ya fi sauƙi gara ga mutuncinka al'ir mutunci da ka tsara mutuncinka addini ya faɗi da a taka mutuncinka addini ya tsira wanne ya fi sauƙi gara a taka mutuncinka da addini ya tsira to da wannan ƙa'idan ne duk wani malami da kuka sani a duniya ba shi bane addinin raƙuwa da addini ne ya samu daraja idan mutuncin malami da addini suka haɗu in aka ce sai an tsara mutuncin malami addini zai ruguje to gara a taka mutuncin malami addini ina ba ta fahimta wannan ita ce ka'ida Allah ta'ala ya samu dace to sai hadisi na gaba babu fadlu bi asdiqa al ab babun da zai magana akan falalan bin wato abokan uba wal'um da kuma uwa idan kana da mahaifi yayin da mahaifinka yake duniya ko ya rasu idan mahaifin yana da abokanai ko mahaifiyarka tana da tsawaye ya yi kamata kowane mutum ya mu'amalanci abokan babansa ko kawayen mahaifiyarsa wal da makusanta wa da kuma ainihin wato mata wasa'ir da kuma sauran manyan dabu ikramuhu wanda aka musta'abbatar da cewa ainihin wato a karrama su annabi umar radiyallahu anhu ma annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yati inna afdal bir lalle yana daga cikin mafi wato alherin nagarta da biyayya shine an yi sallar rajulu mutum ya sadar da wudda abi wato soyayyar mahaifinsa wanda duk kasan san mahaifinka yana ƙaunarsa yana sansa to yana daga cikin wato mafi nagartar biyayya shine an yi sanar rajula mutum ya sadar da wudda abini wanda ainihin wato babansa yake ƙauna shine alhubbu wal muwaddatu wal sadaqatu wanda babansa yake so yake ƙaunarsa kuma yake abokantaka da shi to wannan yana daga ainihin wato ciki an fahimta yi to ma ya zama samu kanmu a wani hali wani ba baban ma da ya haife shi ba ganin mutuncin shi ke maballanta na kai abokin baban ya ga mutuncin ka da duk irin wayannan ɗabi'un mun yi bayani a baya ka ga akwai su a cikin mu ko kuwa sai ka ga idan babanka yana da aboki in matsala kuka samu da babanka idan ka tashi ka tafi kana da dama ma ka je gidan shi kai zaman ka a can gidan abokin babanka ne shi kuma yana jin ka a matsayin kai ka kawo gidan shi kai dan abokin shi ne yana jin ka a jiki kamar dan shi ne wanda ya haifa shi jiki duk wannan abubuwan na mutunci da waye an riga an rasa saboda iyaye da dama suna nuna ma ƴan su auna ta fitar hankali yanzu shi yasa sai kake ganin abubuwan solo yanzu za a da dan mutum a islamiyya ta ke ko kwakwalwa a ce dan bada shi saboda an dokan mai yana faruwa ya faru yana faruwa mutum zai zai dauki ɗaya ba ku amana shekara kudin biyar shida bakwai wani ma ku ta tura mai ya zo ana gayyata shi mutum akan ɗan shi amma ba zai zo amma duk da wani ya kuskure ya taɓa mai ta, wallahi haka zai zai kwaɓa da za'a a ta dambe in ma ya rena malamin malamin yana tsaye sai dai ta an mare shi ta kiya kai ne ka taɓa yaro shi kenan sai a hau rigima sai dambe sai ni na san malamin da wani ya mare shi saboda an da kiɗan shi wallahi sai da kunnen shi ya samu matsala marin shi sosai duk wanda ya je makarantar addini ya yi irin wannan rashin mutunci to ya jira ya ga wannan ne akwai wanda daga cikin ɗalibai daga cikin yan uwa da ake shi yana karantarwa gidan wani babban mutum idan yaran sun yi abin da ba daidai ba ya ke su ranar nan a gaban yarin ya kalli mu ustazin ya ce kakka sake taba mun yara idan sun maka abu ka zo ka same ni kamar magana ni ba a dukkan mun yara ba fa kara ba kaga an ma maganan zai ne ya kamata ya bari shi da shi ya mai amma a gaban yarin ya ce mai yadda ya same ni nake kakka ƙara zuwa ya zauna ya karantar da yare in ya isa mana ni fa abin da ban yadda da shi ba kenan ban yadda da hakkar kankanci a addini ba ba kar ka zaman to mutakabbiri ne girman kuma kar ka taba daukar da kankanci talauci kuma kai hakuri in Allah ya zaka kuɗi da shi kenan mu ma lokaci muke jira ne insha Allah ina ji a jikina da izinin Allah zan dabo kuɗin nan saboda haka nan gaba abu zan dabo eh, ka zo in koya ma karatu kuma ba ka kuɗi in matsala ka taso haka nake ba ta alheri to yana da babban tafa shi mutum wai saboda tsabar rainin wayo wai sai a je a gayyato irin malaman nan garga wai su zo su sauka wai yaron ya samu matsala gashi tun yana ƙaramin yaran a yi amfani da ƙur'ani gurin yi masa tarbiyya don ya huta ya ci ba wanda zai taɓa mai yara yaron ya zo an kai shi maka an masa waye an masa waye ya ji ya shiga harkar luwaɗi ya shiga wannan ya shiga wannan harka ya shiga wannan harka yaron tun yana karami a yi aiki da ƙur'ani a mai tarbiyya ba wasu ne da ya girma wasu ya ji a kan ceto garda sai su zo su sauka qur'ani wai ko Allah zai shirye da shi Na ce ku dai ku yi bijinki ku tashi ku karɓi kuɗi ku yi gaba An ce ya Allah ba abokin wasan mutane ba ne. ya ce ya yi wa alladina amanu ku anfusakum kuma alaikum ba ku kare yaron ba tun yana ɗan ƙarami kafin ya kawo wannan matakin sai yanzu da ya girma Yana da shi ne saboda kawai an rena Allah wai an ɗauki ƙur'ani kayan karanta ko idan bukata ta taso ba kayan aiki ba wani so na ce to in akwai malamin da yake sai ma Allah dole sai ma Allah dole mu gani ko akwai babu Allah ya sa mu dace wa ana Abdullahi bin Dinar an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu anhuma na rajulan min al-a'rab wani mutum daga cikin laraban ƙauye laƙi yahu bi tsariki makkata ya haɗu da abdullahi ɗan umar a hanyar makka da haka suka ce nan al'arab jam'i ne na arabi wa hum ahalul badiya su ne mutanen ainihin wasu ƙauye fa sallama alaihi abdullahi bin umar sai abdullahi dan umar ya masa sallama wa hamalahu ala himarin sannan sai ya dauke shi akan jakinsa kana wanda shi abdullahi dan umar ya kasance ya rakabu yana hawa wannan jakin wa aqahu ya ba wannan mutumin imamatan wato rawaninsa kanat wata ita wannan rawanin ta kasance a asiri a kan abdullahi dan umar qala ibn dinar sai ibn ya ce fa qulna lahu sai maka wa abdullahi dan umar aslahaka allah Allah madaukakin sarki a ainihin wato gyara ta wannan kalma sai ta ainihin wato addu'a su ainihin wato laraba din ke faɗa innakum al-a'rab wa'annan mutanen fa wato larabawa ne kawai wa hum yardawna bil yasir suna yadda da abu dan kadan ma idan ka ba su fa qala abdullah bin umar sai abdullah dan umar yace su suna ganin dan me zai dauke shi a jaki sannan abin da yake sawa a kan shi na rawani ya dauka ya bashi fa qala abdullah bin umar sai abdullah dan umar yace inna aba hada ya ce baban wannan balaraban ƙauyen da kuke ganin kana wuddal umar bin khattab ya kasance masoyi ne abokin umar dan khattab radiyallahu anhu ya ce wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya yaqulu ni fa na ji annabi yana cewa ni inna abarra birri yalla yana daga cikin mafi biyayyar nagarta shine silatul radul ahla wujji abihi shine ka sadar da zumuncin wanda duk ka san babanka yana kaunarsa yake to wannan tunda na san babansa yana kaunar Umar dan Khattab Umar dan Khattab yana kaunar wa yana kaunar babansa da baban yana duniya wajibi ne a kaina in girmama shi in mutunta shi saboda abokin babana ne to tunda baban bai nan shi yanzu yake matsayin baban abinda zan wa baban shi zan masa ina ba ta fahimta وفي رواية أو رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه قال وأنه كان في عبد الله بن عمر يا كفنتي إذا خرج إلى مكة إذا يفتزوا مكة كان له همار يا كفنتي هنا دجاجين ليتروه عليه وندك يقوتوا أكنسا شين يستريح عليه إذا مل ركوب الراهلة إذا يعينهم وتوقوسا وجن أبن عينهم وتوهوا wa imamatun sannan akwai rawanin da ya shiddu bihar asan wanda yake daure kansa da shi wa baina ma huwa yawman wata rana sai na Umar Abdullahi Ɗan Umar ala zalika himar yana kan wannan jafin. id da bihi a arabin sai ga wani balaraban kawai ya wuce ta wajen Abdullahi Ɗan Umar fa qala sai na ce sai nace alastu fulana bin fulan Abdullahi Ɗan Umar yake ba kai bane wani dan wani qala bala sai ce eh ne Ba a da himara sai ya ɗauki wannan jakin masu yi bashi ba ƙalar sai ce masa irka haza hau wannan jakin wa a da himama sai ya ɗauki wannan rawanin nashi ya bashi ba ƙalar ya ce masa ushdud biha ba a saka ka ɗaure kanka da shi fa ƙalar lahu a sahabi sai wasu daga cikin ɗaliban abdullahi dan umar sai suka faɗa wannan yana daga cikin adabu da ya kamata Dalibai su koya da malamai ka kalla duk hadisin da za ka karanta ba inda annabi ya saba kiran sahabbai ce dalibai shi a sahabi yake mana wannan ba kalma mace ta girmama an fahimta ai a sahabi a sahabi da haka haka ya kamata a dinga mu'amala da ba da dalibai ba wajen mutum yana dalibi ya zo karatu wurinka ba kuma kai kokari sai ka mai da shi ba ba a yin haka faƙali sai yake gafar Allah laka a tsaita hadal a arabiya himaran ko faƙala ba da asahabi sai wasu daga cikin ɗaliban abdullahi da umar sai suka ce gafar Allah laka Allah ya maka gafara a tsaika hadal a arabiya ka ba wannan balaraban ƙauyen himaran jakin da kunta tarawwaku alaihi wanda ka kasance kana hawa ka huta a kan shi wa imamatan sannan ka ɗauki rawani ka ba shi kunta ta shuddu biha ra'ataka wanda kake ɗaura kanka da shi fa qala sai ce inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa me yake cewa yake cewa inna min abarril bir lalle yana daga cikin mafi alherin biyayya wato da nagarta shine an yi silar rajul mutum ya sadar da zumuncin ahala wudda abi mutanen da babansa yake kauna ba a da an tuwalliya bayan shi ya jidinci ainihin wato al'amara bayan mutuwar babansa wa in kana abahu yace wa inna abahu lalle babansa kana sadiqan ya kasance aboki ne da Umar radiyallahu anhu ga Umar rawa hadhihi riwayat kullaha fi muslim ko ya ruwaito wa'annan ruwayo dukkan su suna cikin ainihin wato sahih muslim wannan shi ne abin da al'imamun nawawi yake so ya nuna wa mutane da buɗe wannan ainihin wato babu to saboda yanayi na lokaci a gurguje abin da ke cikin wannan hadisi na fa'ida abu na me na farko shi ne yana daga cikin biyayya ga ainihin wato iyayenka ne an tafi da a ahum wa sahabahum ba'da mawtu idan babanka yana da abokanai ko mahaifiyarka tana da kawaye, yayin da aka waye gari ba mahaifin ba mahaifi duk wanda ka san mahaifinka yana mutuntawa yana sadar da zumunci gare shi kai kakka yanke zumunci shi yasa yanzu idan an yi rasuwa idan muka je muke faɗawa mutane cewa su ji tsoron Allah da da kuka san mahaifinku yana yin sanda yake da rai na sadar da zumuncin wasu mutane to kakku bari abin bayan bashi ya lalace ina fata an fahimta walau bil ko da ko da kadan ne ba za ka iya yin abin da yake dari bisa dari ba to kai kokari ka kwatanta tunda an ce fa tashabbahu in lam takunu mislahum na tashabbaha bil kirami kiramu ko in inna tashabbaha bil kirami falahu faman lam yajid wanda bai samu ba ba zai iya yin abin da babansa yake yi ba to fa bi ziyarat wataƙila baban san da yake dare yana da hali na dukiyar da kai ba za ka iya yin abin da shi yake yi ba ko ya zamantu za ka iya yin ziyara ko za ka iya yin kalma mai daɗi dangane da duk wanda cewa babanka yana mutunta shi sanda yake da sannan ka alimu adabin du'a fi qawlihim sanin ladabi na addu'a cikin faɗarsu da suka ce gafara Allahu laka wa aslahaka Allah Allah ya maka gafara sannan Allah kutin sarki ya ainihin wato gyara ka sannan yana daga cikin cikakkiyar biyayya wato da sadar da zumunci shine al-infaq ciyarwa ala asbiqai walidai ga abokan babanka idan Allah ya baka kuɗi kenan tunda ai yanzu Abdullahi dan Umar ba jaki ya dauka ya ba mutumin ba jakin ma shi yake hawa shi kenan ba amma shi ya hakura ya dauki jakin ya bashi rawanin da ya daura dan kare zafin rana ya cire rawanin ya dauka ya bashi shi yasa sahabban Annabi sun riga sun yi rawa kai yanzu ku haɗu da mutum motar ƙwaya ɗaya kenan ke kana bukata shi ya sauka ya ce to mala baka na banci kana da bukatar motar nan saboda aka gungura ta kai kai gaba ni Allah zai kawo yadda za a yi zai yi wannan zamani to jakin fa shi kenan kuma fa amma shi ya sauka ya ce ai wannan saboda ka yadda suke da babana mahaifinsa ke sa na ɗauki wannan jakin da bashi abin hawan shi ke nan ba amma ya haƙura ko mashin ka yanzu roba roban nan yadda ta kai dubu ɗari biyu da biyar ko ta haura haka wani an zo masallacin nan katina wannan abokin babansa abokin babana ne kuma babansa yana mutunta babana kafin babana ya rasu mashin din ita ƙwaya ɗaya ne an gama karatu kaga zai taka ƙasa ka ce wani ɗauki mashin din nan ka yi gida ni na kasa a kasa ka san wannan karatun ne sai dai mutane su fi shi to amma yadda da shi kan a yi shi a aikace yana da wahala gaskiya eh ka san aka kawo maganan kuɗi to yanzu za ka ga ana zazzare an fahimta ai kuma da dukiya yi wannan sannan kasarata fada'il abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma falalan abdullahi dan umar yawanta faminha yana daga ciki shiddatu wa fa'idi wato tsananin cikawarsa wa hibbihi li abihi da kuma san da yake wa duk wanda babansa yake kauna sannan da sadar da zumuncin abokan babansa bayan mutuwan baban sannan wasu tijabatihi li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma karɓa kiran sunnar annabi ai duk maganganun da da na ɗayan da na biyun da na uku sai ya ce na ji annabi yana cewa kaza kaza kaza kaza kaza ina fata an fahimta na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kaza kaza kaza sannan kuma da ciyarwarsa daga dukiyar da yake kauna ai duk wanda ka ganshi akan abun hawa yana tafiya musamman a yanzu ka ga mutum akan mashin roba roba ko akan mota yana tafiya kai ka san yana kan mashin din sa ko roba sa to shi abin hawan kenan fa kuma yana halin tafiya ne amma saka ci karo da mutumin yace ba kai bane ya yace ni ne ce to ga jakin nan na baka sannan wa isarihi sannan da kuma ya fifita waninsa a kankin shi wannan yana daga cikin falalan Abdullahi dan Umar a wannan ne malamai suka ce wa ma akthara fadail as-salaf me ya kai mamakin falalar magabata wa manaqibakum fina na uduha da kuma matsayinsu lokacin da za a zo ana lissafa ta Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon koyi da su mu shiga hanyar su wajen magana da aiki da kuma sulukin nasu amma har Allah ya nade kasa da wanda ke bayanta ba za ka taba mutanen kirki a duniya kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda duk mutumin kirki ya yarda da wannan a duniya kwanan nan na sauke wani bidiyo na shi shi'a yana faɗa cewa lokaci yayi da yan shi'a ya kamata su daina taƙiya ya ce ba yadda za a yi da yadda muke ƙoƙarin cewa ba ma zagin abubakar da umar ba ma ce wasu kafare. ya ce yana kira ne zuwa ga shi'a ba ya ce da yadda kuke so ku ɓoye wannan abin ba zai ɓoye ba don mutanen nan ahalin suna sun karanta a littattafanmu sun gani akwai ya ce kawai yanzu abu ɗaya za a yi tun da mana zagin abubakar da umar ɗin nan mun ce ba musulmi ba ne kafare ne to abin da ya kamata a yi dole mu fito da dalilanmu wanda suka tabbatar kafare ya ce yadda wannan shi ne kaɗai abu ƙwaya ɗaya da ya rage musu ya ce amma maganar a ci gaba da taƙiya da munafunci a ce ba a zagi ɗan shiya ne ba ya ce duk ba ta taso ba lokaci ya yi da ya kamata kawai a fito a yi bayani lallai abubakar kafiri ne umar kafiri ne amma ga dalilan da ya sa abubakar da umar suka zama kafai eh na ina ma zai samu yanzu ka gaba yana tuhumar ba cewa an je an rufe kafiri a hagun annabi da dama annabi an ji an rufe kafare ko kuwa ya sa malam shi'a ba yi ba wallahi addinin shi'a bai ba yanzu ba a hatta jami'an tsaro wanda ba ba musulmi ba da suka tashi suka tafi makabartan mutanen na lokacin da wannan waƙi a tafa ganin yanayin yadda makabartar take da shigarta suka gane cewa anya wannan makabartar ta yi kama da ta musulmi kuwa yadda ka tafi musa ta ba makabarta ta musulmi amma yadda ka san kana wuta ta haka za ka dinga garin gine-gine a cikin makabarta to shi yasa nan din ba wannan makabartar da duk dan ba su da iko ne da haka za su lalata mutane makabarta ko kuwa kuma nan gaba dole hukuma ta ɗauki mataki su yan nan yan Najeriya ba suna zuwa makabarta Makka ko Madina ba ku dai biya suna ganin haka ake wannan shirman a zuwa zuba wata farar ƙasa da wata jar ƙasa a zo a rubuta samun uwa ne ya rasu shekara ta to ko shekara dubu ne ya rasu ne wannan amfanin ne ne ba ba gara ku yi addu'a ba da aiki mai kyau to Allah ya kai ladan gurin shi abu wannan rubuta kwanan watan da za ka je kana ta kama samun sai ka ce ana talla wani abu shi yasa na riga ta da yi yawa rana ɗin ƴan uwa duk suka yi kura duk suka je suka ai ko saboda kabarin malam bello da ke gurin ya zama duk wani abu da yake na na ne a gyara shi a Allah ya sa mu dace to saboda haka malam Mukar ya ce lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa dai-dai, Allah ba mu lada wannan muka kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana da haka insha Allah kamar yadda muka faɗa littafin as'ilatun qadash shababi shi'a ila al nan ai kokari a nemo littafin da izinin Allah tunda lokacin yanzu yana canzawa da izinin Allah insha Allah za mu dawo mu ci gaba da insha